lura da yadda mahandama da masu cin hanci ke yada ayyukansu daga wannan ƙasa zuwa waccan ya sa hukumomin yaƙi da cin hanci a yankin afirka ta yamma haɗa gwiwa domin tunkarar wannan al'amari saboda haka wannan taro zai karkatar da akala wajen ƙarfafa matakan da za su taimaka a cimma nasara a wannan yaƙi shugaban hukumar efcc ta najeriya abdulrashid bawa shine shugaban rikon kungiyar nasiwa korin kawo ayyukan da muke na haɗin gwiwa in muna da information mukan faɗa mu juna in muna da intelligence mukan gaya mu juna in muna da wani abu da muka gani ko kuma muna so mu ba da shawarwari tsakanin mu duk muka yi wannan muna nan uwa ɗaya uba ɗaya muna ta wa'annan ayyuka ɗin a senegal a mali a sierra leone da togo da nan nijar duka dai duka ƙasashe na afirka ta yamma muna nan muna ƙoƙari akan wannan wannan tafiya ka san sha'ani irin na wannan aiki na yaƙi da cin hanci da rashawa ya wuce na kasan mutum shi kaɗaya kana muna ta gani koyaushe mutane sukan ɗauki kuɗaɗensu su kai ƙasashe na ƙetaren ruwa da kuma ƙasashe na da ke kusa da duka ƙasashenmu to shine muka tsaya muna son mu yi wa'annan abubuwa din yau annobar covid ɗin da aka yi fama da ita a shekarun nan biyu ta haddasa tsaiko wajen tafiyar da ayyukan nasiwa a tsawon wannan lokaci dalili kenan kasashe mambobin kungiyar suka hallara abuja a watan maris din da ya gabata don farfado da ayyuka saboda haka mahalartan zaman na birnin yamai za su jaddada shawarwarin da aka tsayar a wancan haduwa wanda ko shakka babu za su yi tasiri sosai wajen dakile hanyoyin wawurar kudade a waɗannan ƙasashe. mai shari'a mai musa bashir shine shugaban hukumar halsiya ta niger eh, in allah ya muka wuta daga wannan taron eh, za mu ɗauki eh, makaranta ta nigeria wanda take efcc don ta ringa horar da jami'a na afirka ta yamma gaba ɗaya barawo ka san shi bashi da gari bashi da iyaka to shi yasa mu ma an muna da iyaka bayya yawa mu ci cin maguri to shi yasa sai mun gama gwiwa ko ina inda ya kamata a tallabo shi kasancewar wannan taro na gudana a wani lokacin da babban bankin Najeriya ya ayyana shirin canza takardar kuɗin ƙasar wato naira mun nemi jin matsayin shugaban hukumar efcc game da wannan kuduri da wasu ke kallo a matsayin salon yaƙi da mahandama manufofi ne da zai sa najeriya ta ci gaba da bunƙasa sha'ani na economy nata shugaban ƙasa ya tsaya ya duba kuma ya yarda da shawarin da bankin koli ta bayar da cewa ya kamata a canza kuɗi wannan canjin kuɗi ga doka ya kamata a yi shi bayan kowace shekara takwas najeriya ta zo ta shekara ashirin ba ta yi ba an zo kuɗin najeriya kashi tamanin da biyar baya asusun bankunoni da kuma bankin koli yana can hannun jama'a to kaka za a yi ka samu ka samu galaba yanzu ka duba ka gani don Allah don annabin Allah in har gaskiya ne ake yi da harkan abu na na kudade na kasashen waje wace kasa ce za a ce wai ta samu kashi 25 you know galaba ga kudinta cikin kwana goma da aka zo aka fara wannan dala ta tashi ta kai naira 880 sai gashi ta hado ta kawo 680 ko wani abu kaga da cewa kaga wannan labari ne karya ne kuma in Allah ya so da wannan abin da aka sa gaba na canjin kuɗi za ka ga da cewa dala ɗin ta dawo ƙasa warwar kila ta dawo zuwa 200 ma wa ya sani Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar nijar.